daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kunni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a shi muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwai na safe kenan agogon Ghana uku na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawo a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa a matsayina na wakilin mutanen al'umma ba mu san taya aka kashe kudin nan ba ba mu san wa aka bama ba ba mu gani ba a ƙasa ba mu sani ba ni a iya sani za ku ji waɗanne kuɗaɗe ne wannan wakili na al'ummar yankin mambila da ya fama da rikici a 'yan watannin baya a najeriya yake korafin ba a basu ba sannan baya ga haka saliu garba na tafi da shirin sana da rashin ta yi baya ga sharhin jaridun najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayinku da kuka turo mana zamu karanto to zamu gabatar muku amma da farko ga labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran mutane akalla shida sun mutu sannan wasu fiye da 35 sun samu raunuka sanadiyar bindigar da wani gidan mai ya yi a shataletalen atomic junction da ke daura da unguwar legon da ke bayan garin accra babban birnin kasar ghana a cewar hukumar kashe gobara ta ganar fashewar ta auku a gidan mai wadda ta tilasta ma mazauna wajen gudu da daren ranar asabar in ji wato an ji karar a faɗin birnin kuma ta haddasa tashin wata babbar wuta shugaban ghana nana akufu ado ya rubuta kafar twitter cewa fashewar ta kaɗa shi matuka akufu addo ya ce ya tura mataimakin shugaban kasa muhammadu bawumai jiya lahadi ya je ya ga wurin da a haɗarin ya faru ya kara da cewa gwamnati ta himmantu wajen ganin cewa irin wannan al'amarin bai sake faruwa ba kwamandan askarawan tsaro na musamman na juyin juya halin iran ya yi gargadi ga sansanonin sojin amurka da ke yankin gabas tsakiya cewa za su fuskanci yiwuwar harin makami mai linzami daga iran muddin amurka ta kakaba wa iran sabon takunkumi shugaban amurka donald trump na shirin yin shela cikin 'yan kwanaki masu zuwa cewa iran ba ta kiyaye matsayar ƙasa da kasa da aka cimma a shekarar 2015 na dakile shirin makamin nukiliyar ta to amma zai bai wa majalisar dokokin amurka din wa'adin kwanaki 60 don yanke shawarar kowa kakaba ma iran sabbin takunkumin ko kuma a'a sai dai kuma kafafen yada labaran iran sun rawaito kwamandan askarawan tsaron kasar muhammad ali jafari na gargadi jiya lahadi cewa muddin akaba musu sabbin takunkumi to sai dai ko amurka ta kawar da sansanonin sojinta zuwa da'irin nisan kilomita 2000 da makamai masu linzami na iran ke iya kaiwa sansanonin sojin amurka din na kasashen bahrain da iraq da oman da afghanistan ne waɗanda dukkaninsu ba su wuce nisan kilomita 500 daga kan iyakar iran din ba shugaban koriya ta arewa kim jong-un na ci gaba da nuna bujirewa ta wajen bayyana shirin makamin nukiliyar ƙasarsa da cewa takobi ne mai daraja na kare ƙasar daga takala duk wadda ci gaba da takur gwamnatinsa da shugaban amurka donald trump da prime minister japan shinzo abe ke yi kafar wato kafar labaran gwamnatin koriya ta arewa ta bayyana cewa ranar asabar kim ya gaya ma mashahurin kwamitin nan na jam'iyyar ma'aikata mai mulki cewa makaman nukiliya ɗin kariya ce mai tabbatar da wa ƙasar yaucinta daga abin da ya kira daɗaɗɗiyar barazanar makaman nukiliya daga amurka mai son dane wasu ƙasashen to amma ya amsa cewa rikicin koriya ta arewa da amurka da japan da koriya ta kudu da wasu ƙasashen game da shirinta na nukiliya matsala ce mai sarkakiya a matakin ƙasa da ƙasa jaddada goyon baya ga shirin nukiliyar koriya ta arewa da shugaba kim ya yi ya faru ne bayan da shugaba donald trump ya faɗi ranar asabar cewa abu guda ne kaɗai maganin wannan rigimar da ake yi da koriya ta arewa ganin yadda gwamnatocin amurka da suka shuɗe suka yi ta tattauna da koriya ta arewar ba tare da cimma komai ba ba a san takamaiman abin da trump ke nufi da wannan maganar ba to amma wasu na ganin kamar dai matakin soja ke nufi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka ta dakatar da bayar da duk wata visa ta zuwa kasar daga turkiya wadda ba ta masu kaura ba har zuwa wani lokaci a cewar ofishin jakadancin amurka da ke birnin ankara wata takardar bayanin ofishin jakadancin wadda ta fito jiya lahadi na cewa wasu al'amura na baya-bayan nan sun tilasta amurka sake nazari kan yadda gwamnatin turkiya ke daukar tsaron lafiyar ofishin jakadancin amurka da kuma ma'aikatansa takardar ba ta yi cikakken bayani dalilin sake nazarin ba da kuma ko wannan dakatarwa ta tsawon wani lokaci ce yan sawa'i bayan nan sai turkiya ta mai da martani da sanarwar cewa ita ma ta dakatar da bayar da ta ta visa ga amurkawa da ke son zuwa ƙasar tana mai amfani da irin lafazin da amurka ta yi amfani da shi wajen dakatar da ta ta visar mazauna yankin catalonia da ke adawa da wato yunkurin gwamnatin yankin na ballewa daga spain sun yi gangami jiya lahadi a barcelona 'yan sanda sun ce masu zanga-zanga wajen 350 ne suka halara a yayin da kuma waɗanda suka shirya gangamin suka ce mutane sama da 900 ne suka hallara gangamin ya gudana cikin lumana kuma babu wani rahoton wata matsala sosai a makon jiya 'yan catalonia suka kada ƙuri'ar ayyana 'yancin kai da gagarumin rinjaye a wannan ƙuri'ar wadda gwamnatin spain ke ɗauka a matsayin haramtacciya kashi 90 cikin 100 ne suka zaɓi ɓallewa daga spain to amma waɗanda suka kada ƙuri'ar su kai rabin yawan waɗanda suka cancanci kada kuri'ar ba labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To a Najeriya wata gamayyar kungiyar mata a jihar Borno da ake kira NCWS ta takaice ta koka da irin mawuyacin halin da matan da suka rasa mazajensu a rikicin Boko Haram ke ciki waɗanda adadinsu ta ce ya kai kusan dubu arba'in a kiyasin da ta yi. Ga Haruna da biyu da ƙarin bayani a wannan rahoto wanda ya fara da batun wani taro da wata gamayyar ƙungiyoyin jihar ta Borno suka yi wacce ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta ƙara ƙaimi wajen yaƙi da boko haram Alhaji Baba Gana Gambobe dai shine shugaban wannan kungiya. An yi ana yin shi ana kan yin shi abun bata karewa. A yake su gobe abun baya karewa. shine muna so ainihin firagan mandin ta sake yin himma ta kara ma sojojin nan kwarfin gurura saboda a ci gaba da yakan boko haram har su zama fasana. hajiya ya gana alkali dai ita ce shugaban kungiyar gamayyar mata na jihar borno da ake kira ncws wannan kashe-kashe da aka yi mata su suka fi yawa su ne wanda suke cikin wannan kuncin wanda aka kashe mazajensu an basu da yara ya'ya wata tana da ya'ya biyar shida wannan kawai akalla ne na faɗa da wanda take da goma da wanda take shayarwa yanzu da kuma sauransu wanda suke zuwa makaranta yaran nan an kashe ubansu an tattara an zo makarantar da suka dan fara ba su iya sun ci gaba da shi ba ga 'yan mata budurwai suna yawo haka a titi wani lokaci a cikin camp suna fitowa don su je su nemo abin da za su ci fitowansu su zo su nemi abin da za su ci din sai kuma iyayenmu mazan suke daukan su aje ayi lalata da su to kaga yarinya da kwana kaɗan babu ta yi ciki mata nawa ne za a iya cewa wani suka rasa mazajen su za ka a jihar Borno sakamakon wannan rikici sun fi dubu goma sha biyar sun fi dubu goma sha biyar yanzu zai kai kaman kusan dubu arba'in yanzu kamar matar da yawanci suka samu ciki sakamakon irin wannan neman abin da za su ci kuna da kaman adadin su ko kuma kiyasin su za su kai nawa zai kai zai kai dubu biyar haka dan sun zo daga ƙauye ne kara zube ana neman su a cikin kamp din ma 'yan kamp matasa din suna neman su. Mr. Frank dai shine coordinator wannan kungiya ya soma da bayyana dalilan su na ma kafa wannan kungiyar kamar haka. Wata rana ina zaune a bakin studio na sai na gan an kawo ana kuka akwai wayan su civilian JTF wanda aka kashe su daga gobiyo din nan. Na gan to wayannan mutanen sun mutu me amfani wannan wannan ma yana zuwa kusa da mu kenan abun wata rana zai zo ya ɗauke mu. shine sai na yi yunkuri na kira abokanai daya biyu sai suka bani goyon baya sai yau ga muna mun zo nan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya wa zai cuci bawan Allah wa zai zagi bawan Allah. Tautanni bayan rikicin da aka yi fama da shi a yankin Mambila na jihar Taraban Najeriya. Waɗanda rikicin ya raba da muhallansu ciki har da waɗanda suka zama har zuwa ƙasar Kamaru domin neman mafaka sun nuna zaƙosu ta ganin sun koma gidajensu. to sai da gwamnatin jihar ta taraba kamar yadda jami'in yada ta hassan mijin yawa ya faɗa a farkon wannan rahoto na ibrahim abdulaziz na ɗaukan matakan da za su ba 'yan gudun hijirar damar komawa gidajensu ko sati biyu da suka wuce gwamna darius ishaku ya tura mataimakin gwamna haruna mano ya je can kasar kamaru ya je ya zanta da mutanenmu an magana da su su fahimci abubuwan da gwamnati ke ciki da ƙoƙarin da ake yi na samun cewa duk abubuwan da suke bukata a wadata su da wannan a nan tsaunin mambila kafin su dawo an kuma gaya musu abubuwa da aka riga da aka yi to su ma sun faɗi nasu korafe-korafe abubuwan da suke ganin ya kamata a ce su ma an yi musu kafin su dawo kuma yanzu haka da nake maka magana an wadata jami'an tsaro da abubuwan da suke bukata saboda su inganta ayyukan su a nan tsaunin. A kwanaki ne ma dai shahararren dan kasuwar na Afirka Aliko Dangote ya ba da gudunmawar naira miliyan hamsin domin agaza waɗanda lamarin ya shafa. To ko anya an raba waɗannan kuɗaɗe kuwa barista Bashir Muhammad da ake walakabe da barista Fafe da majalisar dokin jihar ne da ke wakiltar mazaɓar Guroje ya ce kawo yanzu ba ba su koda kwandala ba. Miliyon hamsin ya bayar to ni har ila yau a matsayina na wakilin mutanen mu ba mu san ya aka kashe kuɗin nan ba ba mu san wa aka bama ba ba mu gani ba a ƙasa ba mu sani ba ni a iya sani yamma zuwa wannan lokaci akasarin al'ummomin na gudun hijira ne a garuruwan da suka hada da mai samari goroje gembu baruwa da kuma jalin jalingo da jihar yayin da wasu kuma suka ƙetara zuwa banyo da sambu labu da ke jamhuriyar kamaru kuma a nata bangaren hukumar ke dauki ta najeriya wato nema ta ce ma bata mance da su ba kamar da yadda sabon jami'in hukumar mai kula da jiyon adama da taraba bashir ya bayyana don mun tafi da kaya cikin tirela ɗaya goma sha biyu inda muka bayar a ngoroje bamga dorofi hainare mayon daga da sauran wuraren da wannan ta'addi ya shafa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka tafiya ba san karshe ba ba ba yanzu karfe uku na dare ne da minti kusan sha uku a nan washington dc ana tare da kuma da sashen hausa na da amurka a birnin washington dc ga shirinmu na gaba kudi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu barkamar sake saduwa a filin da rashin ta yi wanda ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. Najeriya ƙasa ce da tattalin arzikinta ya ta'allaka kacokan kan kudaden da take samu da wajen sayar da man fetur. Idan dai ba lokacin da gwamnatin yanzu ta shigo ba tana ƙoƙarin inganta harkokin noma. Yayin da farashin man fetur ya faɗi a kasuwar duniya. ƙasar ta shiga fama da karancin kuɗi kuma har yanzu tana fama da shi yawancin abubuwan da gwamnatin najeriya da 'yan ƙasar masu suka fi amfani da su dole ne su sayo su daga ƙasashen waje lamarin da ya sa duk abin da ya shafi dala ya shafi rayuwarsu saboda dole ne su sayi dala domin su sayo abubuwan da suke bukata to sai dai gwamnatin najeriya tana amfani da farashin dala kusan kashi hudu ko biyar shin ko me yasa ta yi hakan domin amsa wannan tambayar filin ya gayyato malam shau aliyu masanin ilimin tsimi da tanadi wanda kuma ƙwararre ne akan harkokin tattalin arziki ga yadda firar tamu ta kasance mun lura cewa farashin dala a najeriya akwai su sun kai wajen kashi biyar akwai na masu masana'antu akwai na masu zuwa makaranta akwai na masu neman jinya akwai na masu zuwa conference akwai kuma da ake sirma bankuna daban-daban so wai me ya jawo haka me ya sa menene a fannin tattalin arziki me ya ja wannan kuma me ya illarsa me ya amfaninsa to da game da ita kasuwar kuɗi kasuwa ce wacce akwai wacce take direct wato flexible wanda aka bar kasuwa ta, ta, ta yi halinta wajen daidaita farashin kuɗaɗen da ake siya a cikin kasuwan kuɗi akwai kuma wanda kasuwar da take fixed exchange rate wato wanda gwamnati ta kan iyakance abin da za a siyar akan akan ɗaya domin a daidaita tattalin arzikin ƙasa to ko da wani lokaci idan aka samu yanayin kasuwa wanda gwamnati ta kayyade abin da take siyarwa kamar misali kasar saudi arabia mm. wacce ta daɗe akan wannan fixed exchange rate to kaga ta wani yanayi ne wanda aka bar kuɗaɗe a sai da su akan wani farashi to ita kuma a najeriya a halin da kasuwan kuɗin take ciki kasuwa ce wacce aka ɗan irin wannan kasuwa na tsaye da farashi amma sai daga baya sai aka ga cewa a a bar ita ita naira ta nemo yancinta a cikin kasuwa amma kuma gwamnati a lokaci-lokaci tana sa kanta a cikin kasuwa to wannan lokaci-lokaci da gwamnati ke sa kanta a cikin kasuwa shine ya bambanta farashi da abin da ake siyar ma bankuna da abin da ake siyar ma 'yan canji da abin da ake siyar masu masana'antu da waɗanda ake ba masu neman lafiya da wanda ake ba masu aikin haji da wanda ake ba kuma Eh, eh, eh, kamar masu karatu a kasashen waje ko da lokaci akwai dokoki wanda ana kula da abin da yake kasuwa ne da kuma yadda za a daidaita farashi don duk maganar da ake akan daidaita farashin dana ana magana ne akan daidaita farashin abin da za a yi mu'amala da su domin a samu daidaito a cikin tattalin arzikin kasa. To Malam Yashau ba gani cewa irin irin wannan bambance-bambance ana iya amfani da shi a cuci gwamnatin a kuma cuci kasar? misali idan farashin da ake ba masana'antu daban yake da wanda ake ba masu masu bureau de change mutum na iya zagawa ya karbi na masana'antu din ya koma bureau de change ya sayar musu wato in tafi tarihin kuɗi da kuma eh, kasuwanci kuɗi a najeriya an yi kasuwanni kala kala an yi eh, secondaire foreign exchange an yi autonomous market sannan kuma an yi eh, eh, kasuwan da muke wanda muke da shi wanda ake akwai partial intervention na gwamnati. To, na ce duk waɗannan kasuwanni ina suka kai ƙasar? Eto, eh, inda kasashe kasan kowanne ta ba da irin gudunmuwar da za ta bayar kuma ta samar da irin matsalolin da aka gani to amma abin da aka kasa cimma shine kasan ita gwamnatin najeriya tana fama da lalurori ne daban-daban wanda ya shafi jami'an da ke gudanar da bankuna da kuma jami'an da ke gudanar da babban bankin kasa da kuma jami'an da ke kasuwanci a cikin kasa to amma abin da ya fi wahalar da kuɗin kasan shine shigan da 'yan siyasa suke cikin kasuwan kudi na wato canza alƙiblan kudaden da ke cikin bankuna suka koma hannun mutane waɗanda yake ba 'yan kasuwa ba su kuma ba masu zuba jari ba a ya koma hannun mutane waɗanda aka ije dalolin nan aka da su daga cikin kasuwa aka ije su a inda bai kamata a ije waɗannan kudade ba wanda tattalin arzikin najeriya shine ya zo da irin wannan yanayi saboda haka ne kuma ya haifar da canje-canje saboda a kodon lokaci idan aka shiga wannan kasuwa za ka iska cewa aka so a sai da farashin dala kuma aka aka aka fitar da kididdiga za ta iska cewa akwai ba a ta bangare ɗaya kudaden ke shigowa kasuwan ba akwai kudaden da ke shigowa kasuwan daga babban bankin kasa akwai kudaden da ke shigowa a ƙarƙashin yan biriti ce sannan akwai kudaden da suke dalolin da suke da yawa a hannun mutane wanda tun daɗin daɗewa suka fita ba kan ka'idoji ba suka koma hannun mutane wanda kuma har a yanzu su ne suke ba tattalin arzikin matsala wanda yake lokuta da dama suka rike kudaden in suka rike kudaden sai farashin ya daga to tun da farashin ya daga a kasuwa su da suke rike da waɗannan kudade wanda darajar su bai sauka kullum su ke cinye ribar da ake samu wajen kwace kudade a hannun mutane ya koma hannunsu. To malam babu abin da gwamnati za ta iya yi? Eh gwamnati eh, akwai abubuwan da za ta iya ai shine na farko tun tuni muke ba da shawara cewa gwamnati sai ta zo. a cikin kasuwan kuɗi ɗin da ake bayarwa na farko in ka kula kwanan baya an ɗauki mataki wanda ya fara taimako amma kuma yana da haɗari amma an daure aka kai shi ne taimakon cewa in aka ba bankuna kuɗaɗe eh. da sunan aikin gona wanda masana'antu aikin gona za su same su su je su siyo kayayyakin su a samar da su in aka ba bankuna kuɗaɗe domin eh, 'yan makaranta su ma su samar da masu zuwa makaranta waɗannan kuɗaɗe a wannan wurare to a galibi da dama gwamnati sai ta sa ido akan inspectorate waɗanda ke kula da kuɗaɗen daga babban bankin ƙasa wanda kuma suke kula da kudaden a cikin bankunan kasuwanci wanda a lokuta da dama za ka je bankunan kasuwanci sai a ce babu sai ka koma kasuwan bayan fage ka samu waɗannan kudade wanda ya sa akwai wato haɗin baki tsakanin jami'an bankuna da kuma mutanen da ke parallel market wato suke wajen cikin bankuna waɗannan sai an sa ido a kai. Wato kuma da sanin ita babban bankin. ne bankunan kasuwanci an ce an ba shi kuɗi kai kuma ka je a baka form an ba form din da zaka cika ka cika ka nemi kuɗin an ce babu shi lokaci kaza to lokaci kaza nan waye ya san kuɗin da aka ba bankin sai babban bankin kaza kuma waye ya san waye zai duba waɗa dawa dawa aka ba kuma sun tafi kasashen wajen kaga dole sai babban banki wanda yake da jami'ai masu dubawa da waɗannan kenan to irin wannan sai an tsaya irin daka akan wannan an fahimta da inda kudaden ke tafiya haka kuma shi babban bankin kasa sai ya dawo da samar da kudade a kai ga 'yan canci waɗanda ko da yaushe su ne suke daga kasuwan ko kuma su faɗar da shi saboda da yawan kuɗaɗen da suke ta bayan fage sun fi dawowa ta cikin kasuwanci ta hannun waɗannan mutane saboda suke da manyan jami'an gwamnati suke da manyan 'yan siyasa waɗanne irin mutane ne waɗanne mutane eh, waɗanne gidajensu. Waɗanne mutane kake nufi? Mutanen Biro di Change ko suwa? Eh, mutanen Biro di Change, ai ba wannan Biro di Change wanda bai da wani babban kwastoma wanda zai kira shi a gida ko kuma a inda yake da shi ya ce masa to ga kuɗi kaza a siyar ko kuma a nemo mun kuɗi kaza. ba dan birnin wanda bai da wannan tunda suna zaune ne a kasuwar da aka ba su dama su kasuwanci da mutane to hmm. amma dokokin kasuwancin da suke yi wanda babban banki ya sharar. shirta musu su bi su ne abubuwan da ya kamata in an bi waɗannan to zai rage kaifi wannan rashin tabbas na farashin dala wanda ya karkasu a kasuwanni daban-daban a cikin tattalin arziki daban-daban wanda yana da illa a farashin abubuwan da talakawa ke siya wanda a ƙarshe shi ke kwashe kuɗaɗen mutane lokacin da dalar ta ɗaga in ya kwakwashe kuɗaɗen mutane sai ya rage musu ƙarfi a kasuwa in ya rage musu ƙarfi a kasuwa sai a rage tattalin arzikin kasa saboda ba za su iya shiga shi tattalin arzikin ba a ƙarshe shi ne sai ka ga an samu wannan yanayi na tawayan tattalin arziki lokacin da shi GDP growth rate wato ma'aunin tattalin arziki tafiyarsa ya rabu. Wato dai ma'ana duka nauyin da zai dawo kan talaka. ya eh, dama ai duk abin da aka ce kasuwa yana karewa akan talaka ne mara shi ko kuma wanda yake samu kaɗan tunda ai kullum akwai waɗanda suke flexible income waɗanda suke da samun canje-canjen kuɗaɗe ko kuma kuɗinsu su bai baya tsaye tsingau akwai kuma wanda kuɗaɗen su yana tsaye tsingau ne to waɗannan mutane wanda kuɗaɗen su ke tsaye tsingau ya riga ya riga an samu matsala tunda idan abin da suke samu yana tsaye tsingo kuma farashi na ta canzawa to canzawan farashi zai kwace kudaden shi ne sannan kuma ba wani mataimaki da zai zo musu wannan hannu wanda ake cewa invisible hand zai ta kwace karfin mutane a kasuwa. Hmm, to malam ya na gode. To jama'a kun ji bayanai. Yanzu a madadin bakon namu shau Aliyu da sauran abokan aiki da Solomon Abo da hero deodine da suka taimaka wajen hada wannan shiri. Nisa Garba daga nan birnin Washington DC ke maku fatan alheri. Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya. jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin shirin sharhin jaridun najeriya na wannan safiya za mu fara shirin ne da jaridan the nation inda ɗaya daga cikin muhimman labaran jaridan ke cewa kimanin 'yan najeriya 4,281 ne aka dawo da su gida daga kasashen turai amurka da kuma wasu kasashen afirka ta babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na murtala muhammad da ke nan lagos tun daga watan janairu zuwa watan watan yuni na wannan shekara ƙididdiga da jaridar ta the nation ta samu daga ma'aikatar cikin gidan najeriya ya nuna cewa wayanda aka dawo da su daga kasashen na ketare zuwa gida najeriya sun hada da maza 2,823 da kuma mata 1,458 a cewar jaridar akasarin waɗanda aka dawo da su gidan an da su ne bayan da aka gano cewa sun isa kasashen ƙetare ne ba tare da cikakkun takardun izini ba ita kuwa jaridar daily trust daya daga cikin muhimman labaran jaridar na cewa mai alfarma sarkin musulmi alhaji muhammad sa'ad abubakar na uku ya bayyana cewa 'yan najeriya a shirye suke su zauna domin tattauna makomarsu amma kuma ba su shirya rabuwa ba kamar da wasu ke kiraye-kiraye a yi jaridar ta daily trust ta ruwaito mai alfarma sarkin musulman da wannan jawabi ne a wajen wani taron tsaffin ɗalibai na makarantar horas da hapsu hafsoshin sojin najeriya kwas na goma sha takwas wanda aka gudanar a ƙarshen mako a birnin abuja ita kuwa jaridar da banga ta ruwaito shugaban kungiyar gwamnonin kudu maso gabashin najeriya da kuma kudu maso kudancin najeriya gwamna emmanuel odom na akwa ibon na cewa gwamnonin sun damu matuka game da yawaitar kungiyoyin 'yan awari a yankunan nasu jaridar ta da banga ta ruwaito gwamnan na magana ne a wajen wani taro da aka shirya na gwamnonin kudancin najeriya a jihar imo jaridar ta da banga ta ruwaito gwamnan na odom na cewa ko kaɗan ba su amince da matakan da ƙungiyoyi daban-daban na 'yan fafutuka ke ɗauka ba na bayyana rashin amincewarsu da wasu al'ummomi da ke zaune a yankunansu ba yana mai cewa gwamnonin yankin kudu maso kudancin najeriya da kuma kudu maso gabashin najeriya na duba irin wannan kiraye-kiraye da ke ci gaba da fitowa daga yankunansu domin ɗaukan matakan da suka dace domin tabbatar da najeriya a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ita kuwa jaridar da guardian labarin na da nasaba ne da barken wata cuta a jihar cross river da ake kira monkey pox disease jaridar da ta ruwaito kwamishinan lafiya a jihar dr inyan asibon na bayyana matakan da gwamnatin jihar take dauka na magance bazuwar wannan cuta da ke ci gaba da yaduwa da wannan sharhi kuma muke kammala sharhin jaridan namu na najeriya na wannan safiya a huta lafiya. yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ah, Assalamu alaikum ne magana malam malam mai zanen hula gular jihar Bauchi. Zan yi amfani biyu zan amfani da wannan damar domin na tambaya ta wanda suka ce Buhari ne ya kawo tsadar abinci Buhari ne ya kawo tsadar kaya. to yanzu Allah ya kama abin siyasa ko da abin da hatsin da ake da dawa dubu goma sha shida na san sun dawo dubu tara dubu takwas da wani abu kayan da muke so su irin kayan masarufi irin kayayyaki a Kano sun fara saukowa to kuma su din waye ya kawo sauƙin su haka kurkaiwa kanku adalci Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Suna na Sani Balak da ke guru Hausar a jihar Yoban, Najeriya. ina kira ga 'yan siyasa mu na najeriya ya kamata ku ringa tuna da waiwaye adon tafiya ranar farauta fa ranar fa ba a neman kare in ji hausa a takaice ku duba halin da talakawan najeriya nan suka tsinci kansu talakawan nan ne suke fitowa suke zaɓar ku amma 'yan siyasa babu tsoron allah a tattare da ku 'yan siyasa babu amana babu alkawari assalamu alaikum zan rediyo voice amurka ina nika ajiya na ika da iyalai wanda suka kama tsarin jirgin ruwa a yawuri wani duka ajiya na ga matan su yi su biyan binan su Allah ji kansu Allah rahamsu su Allah sa su wuta Allah ta fi zama ma yana su na mai aljanu daga jihar nan jihar karmar kuma da tulaka gwamnan kadara. Yanzu kuma sai labarai a takaice. takaice mutane akalla shida sun mutu sannan wasu kuma fiye da talatin da biyar sun samu raunuka sanadiyar bindigar da wani gidan mai yayi a shataletalen atomic junction da ke daura da unguwar legon da ke bayan garin accra babban birnin kasar ghana a cewar hukumar kashe gobara ta ganar kwamandan askarawan tsaro na musamman na juyin juyin halin iran ya yi gargadi ga sansanonin sojin amurka da ke yankin gabas ta tsakiya cewa za su fuskanci yiwuwar harin makamai masu linzami daga iran ɗin muddin dai amurka ta ƙaƙabawa iran sabbin takunkumi shugaban koriya ta arewa kim jong-un na ci gaba da nuna turjiya ta wajen bayyana shirin makaman nukiliyar ƙasarsa da cewa takobi ne mai daraja na kare kasar daga takala duk wadda ci gaba da takura ma gwamnatinsa da shugaban amurka donald trump da firaministan japan shinzo abe suke yi masu haro da aka makawo karshen shirin namu baki daya amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku na agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shiri idan allah ya kai mu kada a manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata sai a garzaya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shi ibrahim kalmasi garba da ya taya na gabatarwa da kuma cibahiro da ne da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu zainab abdulrahman wacce ta haɗa mana sautukan muhammadu lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc